بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan يولي تنم litinin 24 رمضان shekara ta 1438 wanda ya daidai da 19 ga watan shida shekara ta 2017 da izinin Allah za mu tashi aya ta 22 a cikin suratu maryam na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا نعم الله سبحانه وتعالى أنا شكرا لمن بياني game da al'amarin maryam da kuma ɗanta isa wanda su ma ayoyi ne daga ayoyin allah ita ta haihu ba miji shi kuma a haife shi ba uba jiya mun karanta tattaunawa da suka yi da wanda ya je gurinta bayan ta yi wajen gabas da masallacin baitul maqdis don ta ci gaba da ibada inda ta riƙe wani wuri wanda ta ɓoye kanta a ciki to sai ga mala'ika jibril ya je mata a kama ta dan adam tana ganin sa ta nemi tsari wurin Allah da shi domin ita da ba ta da miji kuma ta keɓe kanta dan ibada kuma aga kawai namiji ya zo gurinta dole abu ne da zai firgita ta haka sai ta nemi tsari wurin Allah ta ce to in shi mai tsoron Allah ne ya yi nisa da ita ba shi ba ita sai gaya mata a ai ba da banza ya zo ba inda ma ana rasulun rabbiki ni manzon ubangijin ki Allah ne ya yi ni li ahabalaki dan na baki gulaman yaro zakiyan tsarkakake ko kuma li ahabalaki dan ya baki gulaman yaro zakiyan tsarkakake sai ce mamaki an anna yakunu li gulamu wa lam yansasni bashar ya za a ce ina da yaro alhali dan adam ba bai taba shafan jiki jikina ba ballantana a ce har mun yi ma'amala ta auratayya walam yaku baghiyan walam aku baghiyan ni ko ban zama mai zaman kanta ba ballantana a je na je na yi ma'amala da wasu an na samu juna biyu ya gaya mata wannan al'amari da fana Allah ala ka zalike ƙala rambuki haka ubangiji ke tsara haka za a yi na haka ubangiji ke tsara haka za a yi kuma ubangiji ya ce mai sauƙi ne a gare ni domin ai da ba ke aka yi ki kamar yadda ya gaya zakariya ba ka yi aka yi ka yanzu yin wannan shi ma mai sauƙi ne a wurin Allah Allah ya gaya mata kuma matsayin da zai bashi zai sanya shi ya zama aya ne ga mutane zai zama mai jin kai ne kuma rahmatan minna Allah karshe ce wa kana amran maqdiyya wannan abu ne da an riga an yanke hukunci ka ba wani abu da zaki yi ba maka to shine aka ci gaba da kissa Allah ya ce fahamalatu sai ta ɗau juna biyunsa eh, tunda mala'ika jibril ya yi musa kamar yadda ya zo a wata ayar ya yi musa a cikin ajihunta da shi kenan wannan musa da ita ce ta zama mai ita ce ta zama kamar kilili eh, ta zama kamar wato kililin da za ta ɗau juna biyu da shi kamar yadda ake mushi a kilili don ta samu ainihin ɗaukan 'ya'ya za ka yi musa ainihin a cikinta ba shi kenan fa hamalatu sai sai ta ɗau juna biyunsa to ɗauwa ainihin juna biyun nan wasu sun tafi ga irin yadda mace ta saba ta yi watanni tara ko kuwa shi ma ya zama wani abu ne daban tunda halittarsa ta zama daban shi ma ɗaukan juna biyun nata daban ne watakila ce a nan take watakila ce a 'yan watanni kaɗan galibin malamai ne sun tafi akan cewa irin yadda mace ta saba ita ma haka ta yi. wata tara bayan yi musannan haka ta ɗau juna biyunsa har ta yi wannan wata tara shi sa ban taba zan da ta ɗau juna biyunsa sai ta yi nisa bihi da shi makanan wuri kasiyan mai isa daga jama'a tun da ta fara je a jikinta cewa eh akwai wani abu kuma ga shidi alamun juna biyu duk ya bayyana to da ka sai ta nisa ta daɗa nisa daga jama'a kada ma su gane mai take ciki to shi da nan yake cewa fanazalat annabhatu hatta walijat fil farj wato ba ɗaya daga cikin malaman tafsiri da dama suka ce annal malaka huwa jibril alaihi salam inda zalika nafaqa fi jaybi dir'iha sai ya busa a cikin aljihun rigarta na da namhatu wannan busar sai ta sauka a tawali jet fil farji ta tafi har gabanta to fa hamalan bil waladi bi iznillahi ta'ala sai ta yi samu juna biyu da wannan yaro da izinin Allah ba don busan ba domin inda zai je ta musa waɗansu wanda Allah bai ce za a same su ta hanyar busa ba ba za a same su wannan da nufin Allah ne falama hamalar me zaƙan zara da ta samu juna biyu sai ta ji kunci a ranta ya za ta tunkari mutane da wannan al'amari walam ta jiri ba za ta ƙoli lindas ba ta san me za ta gaya mutane ba suka ganta da juna biyu bai da ta alamu annan nasa hafi ba ta ma tukhbiruhum biyu domin ta san mutane ba za su yarda da duk labarin da za ta wato ce wani mutum ne kawai zai busa a jihuna sai na ga juna biyu a za su ce wargi ne wani غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا أما دولي إرؤوتا وتمنشي داما ما تزكريا إرؤوتك وتاجي تاقيا متى حال النتيجة وذلك أن زكريا عليه السلام كان أرسى على الله الولد داما زكريا يرج الله فوجب إلى ذلك ساكا أمسى مسا فحملت امرأة ما تسسيت الأوجود بيو ذاك فدخلت عليها المريم alaiha maryam maryam ma sai ta shiga gurinta fa qamat ilaiha fa tanaqatha da ta ganta sai ta tashi ta rungume ta wa qala ta ce ash'arti ya maryam anni habala sakamakon addu'ar zakariya din nan da ya Allah ya ba da juna biyu to da maryam ta shiga gurin ta tana ta sai ta rungume ta ta ce maryam kin san cewa fa na samu juna biyu fa qala laha maryam maryam sai ta ce wa hal alimta aidan anni la ke ba kin san cewa ni ba da juna biyu kowanne yana da me yana da ban mamaki a cikinsa wa zakarat laha sha'ana hawa ma kana min khabariha kowace ta faɗi ta wa kanu baita imani wa tasdiq dama daga gidan imani su da gazgatawa sun makara imratu zakariya ba da zalika ta zakariya bayan wannan idza wajahat maryama idan ta fuskanci maryam tajidul ladhi fi batniha yazjidu lil ladhi fi badri maryam sai ce ji abin da yake cikinta yana gaisuwa ga abin da yake cikin ainihin ainihin maryam ai yu'azzimuhu yana girmama shi fa inda sujuda kana fi mallatin inda salami to domin sun kuyawa addininsu a malai da aka yasa bisa watakila har yanzu suke a cocina ko aka ɗauko kuma aka kawo mana kotuna da majalisai da kai wannan sajada din in ka shiga kama sajada da yusuf abawahu wa ikhwatu kamar yadda iyayen annabi yusuf da inwansa suka yi masa sun kuyawa maka ma amara Allah wal malaikata an yanzu da adam alaihi salam kamar yadda malaiku ma suka sun kuyawa annabi adam alaihi salam walakin hurriba fi billati da hadihi sai a addini ba haramta takbilan li ta'zimi jalalin rabbi ta'ala dan girmama ubangiji zama shi kada yake wa mu ba za mu yi wannan shi ne da ya kasance da ta samu wannan juna biyu ga mata zakariya ita ma ga juna biyu to haka ta yi ta gaya mata ta gaya mata sai ta nisa da ita ta tafi guri wanda yake ainihin mai nisa kamar yadda aka ce ta ɗau juna biyu don tsawon wata tara ma ya ce wata takwas ma ya ce wata takwas wallahu alam almihim dai ta ɗau juna biyu su kamar yadda shauran mata suke ɗauka wasu da nisa wasu gajere ba a ja a halmakhadu tana can nisan nan ba a ja a halmakhadu sai naƙuda ta zo mata gane ko ilajin inda halatti sai ta tafi zuwa gindin ainihin wata dabinuwa icen dabino ganin cewa ga naƙuda ta zo duk wani ɓoye-ɓoye kuma ai ya ƙare domin ga ɗa za a haife shi dunaka fa qalat qalat sai ta ce ya laita ni to qabla hada ina ma na mutu kafin wannan ina ma na mutu kafin wannan lokaci wa kuntu nasiyan mansiya na zama nasiyan mantuwa mansiyan a mantawa wasu ka ce tana nufin ta zama ɓari bari to ko kowa ina ma ba halice ta ba ainihin baki ɗaya saboda wannan babban al'amari ainihin da ya zo mata to da ce ba ja ahal mahadu ila jiz'in da khalati wai da naƙura ta zo mata dole ta bukatu ta tafi zuwa gindin itan da biyu wannan naƙudar dole ta bukatar da ita ta tafi zuwa gindin biyu ta je ta zauna a ƙarƙashinsa domin me an ce wannan gurin kuma ko yana gabacin a ainihin baitul maqdisi wahab ya ce a gudu ta ainihin a wata ta tasa ya ce a ta tafi wani guri mil takwas daga baitul maqdisi wanda ake ce masa baitul laham wanda da yawa yanzu muna jin sa a labarai ana fara wanda hadisan mutanen bani isra'ila da dama sun zo da faɗan baiti lahab ya zo a hadisin isra'i ma a ruwayar imamun da sa'i an ambaci wannan baitul lahab din daga anas allah ya kara wasu haka na imamul bai haƙi shi ma ya fitar da ruwaya da sanadin sa ya zuwa shaddadi dan aus allah ya kara masa yarda cewa wannan gurin da ta tafi baitul lahab shi ma da ita wallahu ala allah shi ne masani amma cewa baitul lahab ne wadda ita ce magana mafi shahara kuma haka ya zo daga gurin nasara kuma hadisi ma ya zo da ita sai dai allah ya san ingancin wannan hadisi guda ka ta tafi wannan sai ta me da ta je gurin ka ta gada kuda ta kama katankatan za ta zo to shi ne ta ce ya laita ne mito kabla haza wa kuntu nasiyan masiya idan ba na mutu kafin wannan lokaci na zama a barbantawa ba a ma san da ba ballantana na rayu daga irin wannan matsayi mummuna a ce gashi na haihuwa tare da mutu to da wannan ne magana ta taso shi ya halatta mutum ya burin ya mutu zahirin soshi sun zo cewa ya halatta mutum ya yi burin ya mutu ba kai tsaye sai dai idan da wata matsala mai karfi to shi ba an faɗi mai kamata ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa la ya da yadda kuma da mauta da durrin da bihi kada ɗayan ku ya burin mutuwa saboda wata cuta da ta sauka masa wannan cuta ta hada da rashin lafiya ta hada da damuwa ta hada da talauci ta hada da rashin aiki ta hada da duk wani abu da zai zama mutum yana jin shewa shi ai ya cutu ko ya tawaye a rayuwarsa to bai halatta mutum ya ma burin mutuwa ba ma ya kashe kansa ba a yi burin ma ya mutu na lidurin da zalabi saboda wata cuta da ta sauka shi ya ce fa in kana mutamanniyan in ba makawa sai ya yi buri, to falyakul ya ce a haini za ka kana hayatu hairar allah ka rani idan rayuwa ita tafi wa alkhairi wa wa tawaffani idza kanat alwafatu hairar allah ka kashe ni idan mutuwa ita tafi wa kenan kai kanka zaba wa kanka ka wa allah zabi wanda ne fi ba alkhairi mutuwar ko rayuwa dalilin da ya sa ba a san kai ka zaba wa kanka ko kuma kai burin mutuwa kai tsaye saboda hadisin da imamu bukhari ya zo da shi wanda a ciki ya zo da shi hadisi marfu ya zo a annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya tamanna ahadukum al mauta ɗayan ku kada ya burin mutuwa in ma muhsinan fala'allahu yazdat ko ya zama mai kyautatawa ne ya zama mai kyautatawa ne mai wani ya ƙara wannan ihsanin nasa kyautatawa ne yana aikin alkhairi yana sadaka yana kaza yana salloli yana nafila yana tarbiyyantar da jama'a yana to wa in ya ƙara me zai faru sai ladansa ya ƙaru in ladansa ya ƙaru sai darajarsa ta ƙaru a gurin ubangiji kenan kaga ya rayu ashe ya fi masa alkhairi wa in ma musiyan ko ya zama mai munanawa ne fala'allahu yasta'tib bai wa ne zo kuma ya dawo yana zargin kansa yana tuba zuwa ga Allah kenan wannan jinkirin sai zama alkhairi sai zama yana tuba zuwa ga Allah kafin ya kai ga mutuwa din sai zama an yafe masa zunubansa to ga rayuwar ta yi masa me rayuwar ta yi masa amfani to shi sa kai tsaye ba a so mutum ya ce me da za ga wasu sai karshen rayuwarsa ya zo suke dawa kan hanya ko mafi yawan kasashe ba wai munan ba munan alhamdulillah duk gurin alkhairi ba za ka samu matasa su suka fi yawa amma ka je wasu guraren sai mutum ya yi ritaya ko ya zama tight da ake cewa ko ya gajiya to sannan ne za a gaishe a masallaci sannan ne za a gaishe da ɗan carbi sannan ne za a gaishe da ɗan littafi gani ko sannan ne zai dinga tunanin jin wa'azi to ya riga ya ga cewa ai duniya fa ta matso kusa ya fara ya fara bankwana da ita a sannan zai ɗan shigo sa amma muna alhamdulillah ga tun daga yarinta ake tashi da abubuwa har zuwa so ko da a baya baya ma ne da ba karatuka sosai ba karatu ba alhamdulillah da mutum da yana dan kamanta mutane suna kamanta za ga wani ya dan tsufan da ya dawo masallaci ya karbi kiran sallah yana dan yi dan sawun gaba da da yana can baya da shauransu to alhamdulillah wannan shine fa'ida din mutum ya rayu in ya je munzulin da zai dinga tuba yana ainihin neman gafara ubangiji to kaga babu laifi shi ba a so ya saurin cewa gwara ya mutu bai san a wani yanayi zai mutu na فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إن الدنيا to lokacin da ta shiga wannan halin damuwa fara da min ta hati ha fara da sai ya kira wuta min ta hati ha ta karkashinta to za mu ga waye ya kira wuta yace Allah ta hazane kada ki bakin ciki arja ala rabbuki ta taki sariya arja ala rabbuki ubangiji ya sanya miki ya sanya to ya sanya ta take karkashin ki sariyan yan karamar korama wacce za ki wanka don wanke jikinki ki shirya wa huzzi ilayki bijin ki girgiza eh bijiz inda khalati wato ainihin kututturan dabino gindin dabino ki girgiza shi ki buga shi tusaqid alayki rudaban za ta haɗo miki da rudaban danye janiyar abin ɗasa. wato za ta haɗo miki da 'ya'yan itaciya wannan na dabinon wanda yake ɗanyen ruɓab eh, ɗanyen dabino to in ya haɗo miki fakuli ki ci washe rabi ki sha daga ƙorama ki ci dabino ki sha kuma wannan ruwan ƙorama wanda yake lafiyayyen ruwa wa ƙarri aina ki sanya ki wancan damuwar duk ki rabu da ita ki dawo hankalinki dawo jikinki fa in na tarayinna min albashari ahadan idan kika ga ahadan wani min albashari daga yan adam ya zo yana miki wata magana faƙuli ki faɗa amma da nuri ba da magana ba da baki ba inni nazartu lirrahmani sauman nayi bakannan kin magana yi yajin kin magana na lirrahmani ga sarki arrahman shine ubangiji baraka wa ta'ala nayi wa Allah alƙawari ba zan magana ba to shine sai ta bayyana a fili falad ukallimal yawma insiya falad ba zan magana da insiya wani mutum ba al yawma a yau yau na yi ba kadin ba magana ne to da da baki za ta faɗa a isharata da nuni bari ya aka yi haka za ta magana da kuwa domin mai domin yin magana zai jawo mai wasu tambayoyi ya yi ya yi ke yanzu ya gaya mana yadda aka yi kika zo da yaron to kaga sai ta kawo magana a dada ta mata da hankali a dada bata mata rai Misali ba ta hikimar cewa babu magana to anan fana da hamin tatiya ya kira wata ta karkashinta waye aka ce magana aka ce mala'ika jibrilu to idan mala'ika jibrilu min tatiha yana nufin asfalal wadi can kasan kwari ba daidai inda take ba domin inda take tana cikin halin mai tana cikin halin nifasi wannan tana bukatar sai dai a ce mata yan uwanta ne kusa da ita ba wani namiji ne zai zo kusa da ita don haka sai aka ce idan an ce mala'ika jibrilu ne min tatiha yana nufin can wadi kasan kwari to daga nan ya mata magana cewa allah ta hazari kake bakin ciki wa huzzi ilayki bi jiz'in dakhalati jawo ko girgiza gindin wannan dabino to saqan alayki rudaba za ta hado miki da danyen dabino janiyan wanda yake mai dadin ci malaika jibril ne ko kuli washrabi kenan duk malaika jibril ne ya gaya mata ko kuma aka ce fanadaha min tatiha inadaha ya kirawo ta waye dan nata shi annabi isa min tatiya a ƙarƙashinta lokacin ta haife shi kenan kaga yana ƙasa ko yana mai za ta daɗa damuwa ga zafin haihuwa ga menene tana daɗa cikin damuwa ga abin da zai biyo baya na maganganun mutane to tana cikin wannan damuwar na daha sai ɗin ya kira wata min tatiya ta ƙarƙashinta yana ƙasa eh? Allah ta hazani kada ki samu damuwa to sai gaya mata kuma har zuwa ƙarshen ainihin maganar da aka fara aka ce to idan wannan ne idan isa tun zuwansa duniya ya fara yin ainihin magana wanda ɗaya ne daga cikin mujizozi da allah tabaraka wa ta'ala a ainihin ya bashi ya ce gaya mata cewa eh, eh, kada ki magana amma za ga kimsawa ce ta allah ko tabaraka wa ta'ala shi ma ya kimsa masa ya gaya mata wannan magana za ka ce magana bayan kuma har za ta ce wani abu to ta yi nuni ya ce falan libal yau ba in siya wannan magana da mutum ba a yau ainihin baki ɗaya wannan su ne ne maganganu da aka guda biyu game da wani a فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا mutum da yanzu an kwantar mata da hankali ko? ce ta samu damuwa gashi ta samu ruwa ta yi wanka ta wanke jikinta ta sha ga ɗan dabino ta ci wanda abu ne da zai dawo ta da nishaɗinta saboda yawa ta jigata kamar mai azumi ne ko ya jigata watakila naƙudar da ta yi ta ɗauke ta tsawon lokaci ba ci ba sha to me zai dawo ta da karsashi shi ne lokozit ko ta abu mai zaƙi-zaƙi da ruwa-ruwa to ne aka haɗa mata lokozit ta sha daga Allah tabaraka wata ta'ala isa amur bin maimun yake cewa ba min shay'in khairun lin nufasa min at-tamri wa rumta ba abin da ya wa mai ainihin jinin haihuwa amfani kamar dabino da kuma ɗanyen dabino sai karanta wanda to wanda kaga dai kuma kokari ne su sai karanta kilan ka ce likita shi kuma wani abu zai faɗa da ishtihadi ne dai nasa to da yanzu ta samu yanayin karfin gwiwa cewa Allah ta zani take bakin ciki in gane ko wa qarri nan ki sanya idaniya fa ma nabi da al ya hada in kin gwani dan adam ya miki magana in qul inna rahmani to da kaga duk boye kuma ya kare ba tun daga yaro hmm. da ka fa atar bihi ta tahmilu sai ta zo mutanensa da shi tana dauke da shi qalu suka ce ya maryamu ci shai shay'an fari kai bari kin zo da babban al'amari ya kai haka ya wuta haruna ke zuriya haruna eh? ke zuriya haruna ma na abokin bura a sauyi babanki ba mugun mutum ba ki mutanen kirki saboda jiya mun faɗa tana da alaƙa da me tana da alaƙa da annaba haruna an tafi an tafi ita ma daga zuriyar haruna ciki suka ce to banki ba mugun mutum ba ba ma karar ba haifi mahaifiyarki kuma ba mu santa da aikin banza ba ita ma mutum ya kirkici ba mu ga irin wannan mugun al'amari a cikin danginki ba baki ɗaya la dangin babanki wa la dangin babanki ke iya aka yi kika zo da wannan al'amari shi ne fa a sharar ilai فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه سيتلوني إذا أقريش ليس تلوني mun tafi a magana ta biyu ko dama an ce ya ce kai ta magana kenan shi zai tsaya mata shine zai belinta zai magana ba a sharar ilai sai ta nuni zuwa gare shi to sai kuma suka daɗa fushi mai miki magana ke ki mana shiru ki nuna yaro wato shi zai ba mu amsa kaga wato raina hankali ne shi sa suka ce falu suka ce kai bano kalli man kana fil madi sabiya ya zami wa magana da wanda yake zanin goyo sabiyan dan mi tsitsin yaro saman haihuwa ta ya zami magana da shi hmm. nan da na sai karba shi kuma قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا آه سيشي قباسة أنسى قال إيش تو إن كنا ذا تن ويرى أبو تي to ni yaro din nan dan mitsitsi da kuke gani na inni abdullah bawan allah ne hmm. a taniyar kitab ya ba da littafi to ana nufin ya ba shi me ya ba shi ainihin tun yana ciki kenan aka ba shi littafi ko ko tun yana fitowarsa duniya aka ba shi littafi to shi abin da ainihin wasu suka yi magana a kai hmm. a taniyar kitab cewa ya ba da littafi sai aka ce a nan cewa ya ba shi littafi fi ma kaza cikin abin da Allah ya hukunta wato nan gaba kenan ai Allah ya hukunta nan gaba zai bar littafi shine zabura da haka ba yana nufin me ainihin yanzu wannan ɗaya daga cikin ɓangaren malamai ne shine ikirma yace ai qada annahu utini kitaba fi ma kaza cewa ya hukunta zai bar littafi nan gaba cikin hukuncin da yake cewa zai ba shi littafi ai suna da labarin annabi musa ke haka kenan zai zama shi ba manzo ke duk da suna da labarin annabi musa an samu ruwa daga anas dan malik cewa kana isa bin maryama qad darasa at-taurata aw ahkamaha wa huwa badi da ummi wa ya karanta taura ko ya kyautata ta yana cikin mahaifiyarsa ta ba da magana a bace da take neman a samu ingancinta albihim da kaddarawa ya fi cewa ya ba da littafi dan gaba ma'ana dan gaba zai ba da littafi wanda zai yi hukunci da shi waje alani nabiya kuma ya sanya na annabi hoshe dan gaba zai sanya na annabi amma wanda abin da ima yanzu alama ne na alama ne na annabta ka yi kira shi da irhasa kawai da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga nuna wasu alamomi da za su ga abin da zai zama nan gaba da haka wani irhasa ta daina annabi isa waje alayhi mubaraka ya sanya ni mai albarka ai da makunta duk inda nake albarka shi ne mai aka ce al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar ai da ma kana duk inda yake zai dinga umarni da aikin alkhairi zai dinga hani gabar munkar wani yana daga cikin albarkar da da za a bawa annabi isa wa awsani bis sala ya ya yi min wasiya da yin sallah irin wacce ta dace addininsa wa zaka ya yi min wasiya da yin zaka irin yadda ta dace da addininsa ba da mutu hayya matuƙar ina nan da rai to waɗannan lalle in ci gaba da yin kaga ranar ya ba su labarin ba abubuwan da za su faru gare shi duka na nan gaba wanda wanda ya rahasa alamu ne na cewa zai zama wani amfani وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ice wa barron biwalidati ya sanya ni mai biyayya ga mahaifiyata wanda idan karabitin mutum ba ya yi biyayya ya annabin allah ai su ne aula da zama masu biyayya ga iyaye saboda su ne masu haƙƙi na biyu bayan allah ta baraka wata alam ya ja'alni jabbaro ya sanya ni mai taurin kai wa mai girman kai shaqiyan bai sanya ni matsiyaci ba mara rabo mara arziki tababbe a da ba ya ce shi mai albarka ne wanda kishiyar shaqi wanda aka ta shi ba albarka tare da shi wassalamu alayhi aminci tabbata gare yau ma walitu ranar da aka haife wa yau ma mutu da ranar da zan mutu wa yau ma hasu da ranar za a tashe shari hayyan hudda mai rai shi da ibn kasir yake cewa izbatu minhu al-ubudiyyati lillahi azza wa jalla wannan tabbatarwa ne daga gare shi ga bautar Allah wa annahu makhluq min khalqillah cewa shi abin halitta ne daga halitta Allah ya haya wa yamu zai rayu zai mutu wai ba su kuma za a tashe shi ka sa'irar halaki kamar shauran halitta walakin lahu salamatu fi hadhihi al-ahwa amma zai zama cikin abinci a duk waɗannan yanayin baki ɗaya da ranar da ya zo duniya da ranar da ainihin zai mutu da ranar da za a tashe shi allati ya shaƙu ma ya kura alal ibad wanda ta ƙarshe ta ce ranar da ta fi mafi yawa mafi wahala ga bayi ko kuma dukkanin guda uku duk su suka fi wahala a rayuwar mutum ranar zuwa duniya ranar wahala ce shi wahala uwar ta wahala eh? sai ta ji jiki shi ma sai ya ji jiki saboda inda zai fito din kaga Allah kawai yake fito da mutum hmm. ba Allah yake fito da mutum ba zai yiwu Yaron da ya yi kilo uku a ce ya fito ta nan ba ka to ranar mutuwa shi ma ranar ce ta wahala ranar gubur ne ranar da za a ɗauki ran mutum wanda idan da za a ba shi zaɓi zai ci a kyale shi amma ina to kan tashi da za a fita a tafi zuwa filin taro filin haɗuwa eh, ranar da na farko da na ƙarshe za su haɗu duk lokuta ne masu wahala to Allah shi zai sa shi cikin abinci a waɗannan lokuta baki ɗaya saboda abu ne da aka kimsa masa wani to wanda ya nuna shi ya ce bawan Allah da haka tun anan wanda suka ce Allah ne shi to sun yi ƙarya eh? da suka ce Allah ne shi to ya kaga sun yi ƙarya domin Allah baya ba haifarsa yi ba Allah baya mutuwa eh? to kaga ashe shi ɗaya ne daga cikin shawarar bayan Allah a amma zaɓaɓɓansa daga cikin bayi ga karanta zalika wannan mai wannan sifa isa bin maryam shine isa ɗan maryam qaulal haqq ko kuma qaulul haqq wanda cewa wacce ita ce sifarsa ita ce magana ta gaskiya allazi fihi yamtarun wanda suke jayayya ainihin a kansa cewa shi inda bawan Allah ne wanda ita ce magana ta gaske daga wanda suka tafi a kai a shi Allah ne shi kaza ne wannan faɗarsu ce faɗarsu ce shi bawan Allah ita ce magana ta gaskiya Allah zai fi yamtaron wanda suke kokonto a ciki wannan kokonton da suke bayaninsa ya zo a ahzabu min bainihim a faɗin Allah da ya ce fakhtalafa ahzabu min bainihim wato a jama'u jama'u na nasara sun yi saɓani ainihin a tsakaninsu saɓanin da suka yi shi ne kamar yadda abdurazak ya rawaito a cikin musannaf nasa ya ce su ainihin nasara sun kasu kashi wajen hudu akwai wanda suka tafi jimhurinsu suka tafi akan wannan yahudi kenan za mu fara da yahudawa jama'an da yahudawa sun kasu kashi-kashi akan me akan al'amarin isa wasu suka tafi akan cewa shi walidu Zinia, wai zina aka yi aka haife shi a'udhu billahi shi ta rajim wa ƙauluhu kalamuhu hada sihiru wasu jama'a suka ce inda ma kallama Allah wai Allah ne magana sai kawai aka samar da shi wasu suka ce a dan Allah ne wasu suka ce thalithu thalatha gane ko wasu suka ce a Abdullahi wa rasul daga cikin suke masu adalci suka ce bawan Allah ne kuma manzan Allah waɗannan su ne wanda magana su ta zo daidai da ta musulmi shi ne wanda Allah ya ce qaulul haqqil ladhi qala zalika isa ibn maryam qaulul haqq magana ta gaskiya wanda suka ce dan Allah ne ai afuwa suka ce shi bawan Allah wanda shi da magana ta gaskiya to haka nan su ma banu isra'il din sun haɗu suka tattauna game da matsayinsu kan annabi isa sai aka samu jama'u guda hudu aka raja kullum qawmin alimu kowane daga cikin sai fito da malaminsu wanda zai magana a madadinsu Famta rufe fi isa hina rufi'a sai suka yi jayayya cikin al'amar isa lokacin da aka daga shi zuwa sama fa qala ba'dhu wasu suka ce huwa Allahu amana ila al-ard fa ya mana haya wa amata man amata wai Allah ne ya haɗu zuwa ƙasa ya raya wanda ya raya kuma ya kashe wanda ya kashe kuma sai da ila sama'i wai sake kuma wasa bai zama ya kashe dan kashe to ko wanda ba a kashe ba sai daga baya ba shi kowa yake kashe su wanda ba a haifa ba kuma sai daga baya su kuma waye ya haife su waye ya samar da su wai da su ne ake ci musu yaqubiya faƙala thalasa a cikin su hudu da da yaqubiya suka faɗo da ukun sai suka ce kazabti wato kazabati taifa wannan jama'u sun yi ƙarya wannan da ta faɗa wannan ta yi ƙarya to sai kuma guda biyu daga ciki sai suka ce da na uku to kai kuma me za ka ce ice huwa abdullahi eh jama'a kaga an fitar da ɗaya ko duk sun kafarta ta sun ce ƙarya take to sai ra uku uku ba sai suka ce to suka gaya ɗaya daga cikinsu to kai kuma me za ka ce sai ce huwa budulla dan allah su ake ce musu nastoriya a gari ba ƙalar isra'ila biyu daga cikinsu sai suka ce ka zabti ke wanda jama'a ke ba ƙarya kiki su ba ƙala adil isra'ila al'akha kaga shawara biyu kenan sai ɗaya to a cikin biyu tambayi ɗaya me za ka ci gaba da shi qala huwa thalithu thalatha shi uku uku ne Allahu ila Allah abun bauta ne wa huwa ila Isa ma abun bauta ne wa ummuhu ila mahaifiyarsa ma abun bauta ce wannan su ne Isra'iliya mulukul nasara alaihim la'ainullah su ne sarakunan nasara to sai da hudu ya ce kazabti ke ma karya kike yi bal abdullahi wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu wa waɗannan su da suka bi wuya zuwa ga addini na gaskiya na cikin nasa wanda sun zama 'yan tsirari ne ba kusan yanzu ba a maganarsu shi ne ce ƙaunar haƙ allah zai fi da kasancewa isa bawan allah ainihin rai ne da allah ya jefa shi a cikin ajihun maryam aka haife shi wanda ita ce ƙaunar haƙ magana ta gaskiya allah zai fi yamtarun wanda suke kokonto a ciki na'am ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ما كان لله أن يتخذ من ولد ما كان لله بكما تقع الله أن يتخذ إلقاء من ولد bet din kamar wato ta haɗe kowane irin nau'i na ɗa namiji ne mace ne a wani iri ne wani kabila ne bai kamata Allah a ce Allah yana da shi daga mutane ne daga aljanu ne daga mala'iku ne bai kamata a ce Allah yana da ɗa ba subhanahu tsarki ya tabbata masa a ce yana da ɗa idan ba amuran idan ya hukunta al'amari ba yadda ba ya kulla hukun yana cewa da abin ya kasance ne fa ya kori sai ya kasance don haka al'amarin Isa da kuke ta maga kuke babaki a cikin al'amarinsa ai dai kuɗin Allah ce ya so ya kasance kawai sai ya kasance amma ta wata hanya da yake so kamar da me kamar da annabi Adam shi ba kun ne kawai Allah ne ya so ya kasance haka da matarsa Hawwa ita ma kun ce kawai na inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu wa ga ubangiji rabbi shine mai tafi da al'amura tun daga halitta ta zuwa komawa ta zuwa gare shi shi yake tafi da na halitta ta na fito duniya nan arziki na lafiya ta ɗaukaka ta samu na bani hana ni duk me rabbi Allah shi ne mai tafi da wannan wa rabbukum ko kuma shi ne ubangiji kuna wannan mamakin to shi ne shi ba mai tafi da al'amarin su siratu mustaqim wannan shi ne hanya mai kakkiya wanda iya da wani wannan to baya kan hanya mai kakkiya da wani shi ne bai yi ba Allah ba wanda baya kan hanya wacce take mai wacce take mai kakkiya da فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فاختلف الأحزاب جمعوا سجي سعباني من بينها تقالوا وأن تشاهد جمعوا سجي بكبلا فأي جماعة اليهودة وأي جماعة النصارى سجي سعباني كبدا مي وبدأ الأمر النبي إيسا يهودة سنبت مغنس وأن مغنس yahuda da eh, saraba sun faɗi magana su kamar yadda muka karanta Allah ce fawailun ya azaba ta tabbata lillazi da kafaro ga wanda suka kafarta min mashhadi daga halartar mai azim rana mai girma suna cewa ba za su halarci wannan rana ba ba za su zo a saka musu da abin da suka yi ba to wannan boni boni ya tabbata ainihin gare su ƙarya suke za su zo za a tara su kuma za a saka kowa da abin da ya aikata ba makawa wannan أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أسمع بهم ما ماكن جنس أو نرانا وأبصر ما ماكن جنس أو نرانا in alƙiyama ta zo a nan masu an ce sun mun bukumin ba kundinsa a toshe idanunsa a rufe don ranar alƙiyama ta zo mamakin jins karau za su ji da an magana bal so suke ba a saurare su ba lalle kuma samu dama a saurare su ta haka wa afsir mamakin ganin su da abin da za su gani na ban tsoro a wannan rana a nan kuma ana ba su labari suna karyatawa to mamakin jin su mamakin ganin su yau ma ya tona na ranar da za su zo mana ra shi da ranar alkiyama shi da Allah ya faɗa wata ya ce walau tara in mujrimuna suru usihim inda rabbihim daki suru usihim inda rabbihim rabbana na absarna wa sami'na wai ka da za ka ga ranar da masu laifi za su kansa a sunkuye a wajen ubangiji suna cewa ubangiji mun ji mun gani da ku ana cewa su ji suna cewa ba su ji ba ana cewa su gani suna cewa ba su gani ba to ranar za su tabbatar sai sun ji sun gani shi da ce asbi bihim ba bakin jinsu wa absir ba bakin garin su ya tura na ranar da za su zo da shi da ranar alkyawa lakin zalimuna sai da suka cuci kansu alyawma a nan shi da duniya ta hanyar kafirci da karyata manzanni da butulcewa nemomin da allah ya musu suka je suka bauta wa wani allah maimakon sa to fi dalalin mubin suna cikin bata wanda yake bayyananne da domin a nan ba sa ji ba sa gani ba sa hankalta to amma lahira ta zo dole za su ji dole za su gani ba batun yau ba ba ji eh, kamar yadda suke wadawa yin darba ce a kunnensu eh, wai kuma ya dace a idansu shi sa ba sa gani kamar yadda suke faɗa a nan duniya a can ba za su faɗa wannan ba وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم كغرغ أدسوا يوم الحسرة ران الندام ران الناس زو سيد الدام سيد الدام سيد الدام سيد الدام أكاد به أبدا سكرغاز كأي إذ قضي الأمر لوكتن دعرق أي كوكوشي an ce lalle kowa ga inda zai tafi dan wuta ga hanyarsu dan aljanna ga hanyarsu an gama yanke hukunci eh? to ya za ka gana dama a ranar fiye ga gamlatin alhali suna cikin rafka a ran duniya sun manta cewa wannan ranar za ta zo wahum la yu'minun ba su ma imani da ita ba eh? to amma ranar da aka zo aka yanke hukunci aka ce kuki nan waɗancan su nan to a ranar za a ga nadama yayin da sakamako ya zama mummuna to a ranar za a ga nadama shi da abdullahi dan mas'ud yake cewa ba min ahadin yadkhulu an-nara da ba min ahadin yadkhulu an-nara illa wa lahu baytun fil janna fa yatahassaru alayhi ba wanda zai shiga wuta face yana da gida aljanna yana ganinsa amma ba halin shiga ta ya a alai sai da dama ka o oh, zai gida na ne wance ba kuma ya masa nisa wa ya hasara sai yi da dama wakila aka ce a ah, ta kawul hasaratu wannan da dama za ta amku a iza o iya kitaba ho bishi bali idan aka bashi littafinsa a hannun hagu eh? aka bashi littafinsa a hannun hagu ba ma mana wuta kitaba bishi bali ko ko me yake me zai ce fa yaqulu ya laitani lam uta kitabu wa lam adri ma hisabi ya laita hakanatil ma aghna anni maliya halaka anni mali di ya gama da dano kuma sai a ce da malaiku khuduhu fa gullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku to ice wannan shine faranan da dama da ƙudiyar am an riga an yanke hukunci Allah kyam da nadama wannan rana na kyam na kyam na kyam ina da gorin nadama lokacin da ainihin kamar da imam ahmad ya rawaito da sanadin sa yanzu abu sa'id al-khudri yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nar an-nar idan 'yan aljanna suka shiga aljanna 'yan wuta suka shiga wuta yuja'u bil mauti za a zo da mutuwa ka annahu kamshin amla ka ce rago ne ƙosashe da yi kafa bai da aljannati wanda sai a tsaye da mutuwa ɗin tsakanin aljanna da wuta bai ƙari sai a ce ya ahal aljanna ku 'yan aljanna hal ta arifu na haza ko kun san me wannan ƙala ice na fa yashra ibura wa yazuru sai su kafa ido sai su duba sosai wa yaqulu sai su ce da hadha al-maut wanda ita ce mutu Allah zai gara da su qala fa yuqalu sai a ce ya ahlan nar ku fa yan wuta hal ta'rifuna hadha ko kun san me wannan fa yashra ibuna wa yanzurun su kafa ido su duba sosai fa yaquluna